Lamarin gwamnatin jamhuriyar Nijar dai sai dai hamdala tare da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya ba su iko da dama wajen ganin sun yi yaƙi da ta'addanci don ganin an inganta tsaro a jamhuriyar Nijar. A don haka ne dai masu sauraro muke ɗauke da wasu rahotanni da ɗumi su daga fadar gwamnatin shugaban ƙasar Birgediya Janar Abdurrahmani Chani. inda a ƙoƙarinsa na kawo zaman lafiya tare da yaƙi da ta'addanci gwamnatin cns fan ƙarƙashin jagorancin nasa ta sake sanya dokar ta ɓaci a wasu jihohi kamar irin su talaberi tawa difa bayan cika shekara guda da kafa ƙungiyar aes wasu al'amura dai suka fara shigowa akan al'amarin tsaro wannan al'amari dai zai yi matukar mahimmanci domin dokar ta ɓacin za ta ba da dama wajen ganin an inganta tsaro tare da bawa jami'an tsaron iko da kuma dama wajen ganin sun yi abin da ya dace a lokacin da ya dace kamar yadda dai za ku ji a cikin rahotannin da muke ɗauke da su a yanzu haka fatanmu dai har kullum Allah ya tishe mu alkhairi Allah ya mana gamdakatar Allah ya kawo mana ƙarshen zaluncin azzalumai maƙiyada da masu son kar a ga zauna lafiya a jamhuriyar Nijar muna roƙo Ilahu Jalla mai duka ya kawo mana zaman lafiya da ɗauki a cikin dukkan wani al'amura mawuyaci da za mu faɗa masu sauraro sai ku gyara zama ku biyo mu a sannu a hankali daki daki dalla dalla domin jin rahotannin da muke ɗauke da su a yanzu haka sai dai kafin nan muna roƙonku idan wannan shine farkon kasancewar ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta hausar mu tv da ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sake ci gaba da kasancewa a ko da yaushe tare da mu idan mun ɗora muku wani saƙonni bidiyo tare da rahotanni a cikin wannan tasha ta mai albarka da wannan zamu ce a yi sauraro lafiya jamhuriyar Nijar inda gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta sake ayyana dokar ta ɓaci a wasu yankuna na jihohin Difa da Tawa da kuma Tilaberi sakamakon yawaitar hararen ta'addanci da take fuskanta akan jami'an tsaronta. Wakilinmu ne mai Salisu Bukari ya duba tasirin wannan mataki a yakin da ƙasar ke da ta'addanci ga kuma rahoton da ya kuma na. yawaitar hare-haren dai an lura da shi ne a daidai lokacin zagayowar shekara guda da kafa kawancen kasashen sahel na ios kungiyar da aka kafa da zamar dakile ayyukan ta'addanci a yankuna na kasashen uku kamar yadda sanarwar majalisar ministocin kasar ta nijar ta nunar inda ta haka ne aka ɗauki wannan mataki na sake ayyana dokar ta ɓaci wadda ake ganin za ta kara wa jami'an tsaron dama a ayyukan da suke ne a kar ta'addanci ba tare da wani shamaki ba alkasim abdulrahman mai sharhi kan harkokin tsaro a yankin sahel ya ce talakari da abubuwan da ke wakana a kasashe makwabtan kasar kamar mali burkina faso da ma najeriya daukan wannan mataki na dokar ta ɓaci na da fa'ida sosai ba a iya ta da operation cikakka a cikin wani lokaci irin haka sai in an dauki wannan dama ita kuma wannan dama ya ka dauke ta tana ba jami'an tsaro sojoji da jandarma da duka jami'an tsaro cikakkiyar dama a shari'ance na bincike ko saurari ko kamawa ko gudanar da ayyukansu inda ya kamata ba tare da a ce sai da izinin wani alkali mai shari'a ba da sauransu tana sauƙaƙa al'amura cikin ayyukansu ba kawai na cikin daji ba kai hamma cikin gari bisa yankunan da abin ya shafa bisa tsarin doka ne dai mai lamba 38 na ranar 13 ga watan agusta na 2024 taron majalisar ministocin kasar na baya-bayan nan ya dauki wannan mataki na tsawaita dokar ta bace a yankin difa da wasu yankuna na jihar tawa da tilaberi don karfafa matakan tsaro da kawo kwarin gwiwa ga ayyukan sojoji masu yakar ta'addanci a kasar sai dai da yake magana kan wannan batu omar sule na kungiyar farar hula ta fcr ya ce ganin cewa mulkin soja ne kuma sojojin ne ke gudanar da ayyukan samar da tsaro a na shiga ne daukan wannan mataki ba zai kawo wani sauyi ba muna ganin cewa da shi wannan ita jan sama da suna ne amma bai da cikakken fa'ida kamar inda iko ne na farar fula to alakula ne yau gwamnati ita ce ke jan ragama kuma ita ta san abin da ya kamata don haka muna ganin tana iya ɗaukar mataki duk da ta ga dama daukan matakai na musamman wanda doka ta ba da dama a karkashin wannan tsari na dakile ayyukan ta'addanci da sauran bata gari masu neman ta'adda zaune tsaye a kulle yamma a cewar kabiru isa shugaban kungiyar farar kula da ke kula da kare hakkin dan adam da kuma harkokin tsaro lalle cikin wannan yanayi da ake ciki wannan mataki shine ya dace wannan mataki a cikin sha'anin tsaro shine ake ce ma hangen nesa domin yana ba da dama killace inda 'yan ta'adda ke kowa rago kuma da kusaye waɗanda suke shigowa domin su zaka su aikata aikin asha to abin da muke fata ga al'umma su kuma su kula kawai yadda sun ka saba da ba jama'an tsaro goyon baya domin yaƙi da wannan ta'addanci a cikin yankunan da an ka killace inda ake gana abin yana kamari ya zuwa yanzu dai babu wani takamaiman adadin jami'an tsaro ko kuma na farar hula da suka mutu sakamakon hare-haren na ta'addanci a saukin wannan lokaci da ake ganin 'yan ta'addan na yawa ta kai hare-hare amma kuma matsalar ita ce yadda ake ganin sannu a hankali ko a yankin jihar doso mai makwabtaka da benin da ba saba ganin irin irin waɗannan hare-hare ba 'yan ta'addan na yin kutse daga ƙasashe makwabta. assalamu alaikum ala rasulullah amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'umma na ƙasar nijar ga baki ɗaya da fatar kowa yana lafiya kuma yana cikin ƙoshin lafiya to sha Allah e daga farko za mu yi magana akan an uwanmu da kuma ƙannanmu wa'anda Allah ya yi macikawa a jihar e wa har annan tiliya ga wurin da ake ce ma ikniwa an kai musu hari sha bakwai ga watan bature shekara ta dubu watan tara yana da kwana goma sha bakwai idan muka yi tunani muka yi koma muka yi waiwai adon tafiya za mu duba mu ga an uwanmu wa'anda aka kai ma hari aka samu allah ya sa suka riga mu an ta'adda suka ci galaba a kansu to mu sai mu ce shugabanninmu na ƙasa su duba su gani cikin wa'anda suke tare da su su ne musabbaban ajalin wa'annan al'umma domin yau ba a cewa ana tare da wa'anda suka tabbatar da cewar shagorin hada ko in ce mayaka waɗanda ke tsaro wurin da ake wurin da an ka kai mahari sai a cika mota da makamai a yi gudu kenan wannan wuri muna bukata ga shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa wanda ya zo domin talakawa ya duba ya gani wa'annan mutane da suka zan babu iya ne wa'anda suke shoji kuma wa'anda suka tabbatar da tsaro ga ƙasarsu kenan in mun kai bincike kuma aka duba nazari aka yi nazari bisa maganganun da aka ji wa'anda aka tabbatar da cewar tabbat cikinsu akwai mayakan da suka yi gudu kuma akwai wa'anda sun ji motsi lokacin nan ne suka cika motoci da makamai sai suka yi gudu shi wanda ya ji motsi a matsayin shi na shoji abin da ya kawata ya yi sifila ya kawata yi ma al'umma wa'anda yake tare da su domin su shirya mafaɗa idan babu haɗin kanshi ko kuma idan babu wata makarƙashiya wadda zai sa shi ya yi gudu ya kwashe makamai domin wa'ancin su rasa rayuwarsu me zai sa ya yi gudu da makamman da da su aka zo domin yaƙi kenan muna buƙata ga shugabanninmu na ƙasa su binciki abokaninsu waɗanda suke turawa cikin wuraren da ake tsaron ƙasanmu kuma wuraren da ake dubawa aka cewa za a yi ataken an ta'adda ko da sun shigo kenan idan muka duba wa'annan da sun kai gudun nan muna bukata ga shugaban ƙasa da kuma mabiya baya gare shi su yi bincikensu domin wanda suka je wurin yaƙi bai kamata a ce ayi gudu da makamai da kuma motocin da ke ɗauke da makamai da kuma motocin da ya kamata su tsaya su yi yaƙi har su ga ƙarshen an ta'adda bai kamata a ce sun kwashi makamai su yi gudu kuma har yau suka bar wa'anda ke hilin daga babu bindigogi shin da mi za su yi yaƙi kenan muna bukata ga shugabanninmu na ƙasa su ƙara bincike ga wannan wuri waɗanda aka yi wan shekarar 2024 watan tara yana da kwana goma sha bakwai ƙarhe bakwai na sahe an ka kai wannan hari kenan wa'annan da suke wannan wuri suna direbobin motocin da suka yi gudu da kuma mayakan da suka yi gudu a tattara su a yi bincike a kansu a yi musu tambayoyi a kan me sun kai gudu a matsayinsu na mayakan ƙasa kuma sun ka tsere da bindigogin da ya kawata su bar ma al'umman da ke tsaye su yi yaƙi idan ka yi gudu ka ce kai ka ji tsoro a rayuwarka to bai kawata ka biya da makamai gaba haɗe ka bar wa'anda ke hilin daga ba su da makamai kuma ba su da abin da za su kashe an ta'adda kenan complain an kai na bari mu ɗauki makamman nan mu yi gudu da su don ku ku zo ku kashe su wannan ma akwai ayat tambaya a wannan wuri kenan muna bukata ga shugabanninmu na ƙasa su zurfafa bincike ga wannan abin da an kai na gudu wa'annan mutanen da sun kai gudu kuma suka kwashi makamai wa'anda suka sa wa'ansu mayakan nijar sun ka rasa rayuwarsu tabbat duk wanda ya shiga hilin daga shina ga abu biyu aushi rayu ko kuma shi kashe amma wa'anda sun kai gudu bai kawata su gudu da makamai ba kuma bai kawata a ce kai ka tsira kuma har yau ka ɗauki makamai ga wanda ya tsaya ga tsaron ƙasar shi ka kwashe makamai gaba ɗaya kuma kai ne wanda ya ji motsin za a kama ku hari babu sanarwa kuma babu ga wa'ansu nan ta wa'anda domin su ne muke bakin iyaka kawai sai a kwashe makamai a bar wannan wuri da su domin su ne direbobi kuma su ne suka san hanyoyin da za su bi su tsira kenan wa'ancan bari su mutu domin ba su san koyi ba ko kuma menene kenan muna bukata ga shugabanninmu na ƙasa su yi bincike na wa'anda ake turawa farancar-farancar domin ana yaƙi da su kenan akwai wa'anda su ba nijar su kai ma aiki ba wannan bangare su zurfafa bincike sosai ba wai aikin su za mu nuna musu ba a'a muna tunatar da su ne a matsayinmu na an nijar da kuma abin da ya faru kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ubangijin Allah ya ji kansu kuma Allah ya rahamshe su waɗanda suka baro Allah ya ba su haƙuri su kuma da suka mutu hilin daga domin ƙasarsu muna tunanin cewar sun yi shahada kuma sun tsaya ga tsaron ƙasar su sai da sun karasa ransu amma a koma waiwaye adon tafiya a binciki mayakanmu waɗanda sun ka yi gudu ta kai sun ka kwashi makamman da ya kawata a tsaya hilin daga da su har su kare har ta kasance cewar babu makamai na aka kashe wa'annan mutane ba wai an kwashi makamai aka yi gudu da su ba ka tsira da rayuwa ka bar ma wanda ya tsaya domin shi faka kasar shi da makamai ba wai ka cika mota da makamai ba ko kuma a cika motoci da makamai ka ɗauki masoyinka wanda kana tsoron a kashe shi kawai sai ka yi gudu da shi ka bar wa'anda ko oho wannan wuri muna bukata ga shugabanninmu na ƙasa su zurfafa bincike ga wannan wuri barka da zuwa hausar tv tashar al'umma